kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga mahmud da kanun labarai to ibrahim an zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhuma tsohon shugaban amurka donald trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazanar da iran ke yi ba za ta hana su mai da martani wato harin da iran ɗin ta kai musu a ranar lahadi ba saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a gaza To, kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa da alamar kilu zai jawo bau a cece kucen da ake kan bashin da tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna ta ciwo saboda majalisar dokokin jihar ta ce za ta bincika. Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer. Idan kontrakto ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba yamer. Idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka idan mun kuma dawo nan amurka za a ji wani fashin baki kan wainar da ake toyawa a tarin shari'un da tsohon shugaban kasa donald trump ke fuskanta ah, akwai ah, ɗan siyasa kaɗan amma kuma akwai dai shi ma nasa abin kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala sanyina ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo kace na can da ake yi kan ikirarin korar tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje daga apc da kuma da na sanin zaben tinubu da kungiyar dattawan arewacin najeriya ta ce ta yi kafin danga kashi na farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum an zaɓi mutum bakwai na farko cikin mutanen da za su taimaka wa alkali wajen yanke hukunci a karar da ake tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump wacce ta shafi biyan kuɗin toshiyar baki an zaɓi mutanen ne daga cikin jerin waɗanda aka gabatar bayan da aka yi musu tambayoyi kan abubuwan da suka wallafa a shafukansu na sada zumunta da aƙida siyasar su da sauran al'amuran da suka shafi rayuwarsu tambayoyin da aka yi wa mutanen an tsara su ne don a duba ko za su iya yin adalci ga trump nan gaba za a zaɓi ƙarin mutum goma sha ɗaya kafin a fara sauraron ƙarar a farkon makon mai zuwa. Uh, uh, wakilin kamfanin dalancin labarai na ap kenan ke cewa a yini na biyu da kotun ta yi zama trump bai yi magana sosai ba amma da aka fito wajen kotu ya yi ta caccaka alkalin kotun ta manhattan da ke sauraron shari'a ta trump a new york na tuhumar shi ne da laifin yin karya a bayanan hada-hadar kasuwancinsa inda ake zargin ya biya wata mata wasu kudade don ta shiru da bakinta kan wata batsala da suka yi gabanin zaben 2016 amma ya saka kudin a matsayin na biyan aikin lauyoyi wanda hakan ya saba doka shi da trump ya musanta aikata ba daidai ba ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce barazanar da iran ke yi ba za ta hana su mai da martanin harin da ta kai musu a ranar lahadi ba a lamarin da ba taba ganin irinsa ba ma'aikatar ta yi nuni da kalaman da ministan tsaron isra'ila yaf galant ya yi yayin wata ziyara da ya kai arewacin kasar inda ya ce kamar yadda harin iran bai yi nasara ba haka zalika barazanar da take yi ma ba za ta yi nasara ba manyan jami'an amurka sun ce harin na iran wanda shine na farko da ta taba kaiwa kan isra'ila kai tsaye ya hada da makamai masu linzami kera ballistic guda dubu dari da goma da wasu makamai masu linzami da ke tafiya kasa kasa guda talatin sai jirage mara matuka sama da dari da hamsin hada da ababen fashewa jami'an iran sun yi ta gargaɗi ga isra'ila yayin da take duba zaɓin yadda za ta mai da martani suna masu cewa tehran za ta ɗauki fansa ba tare da ɓata lokaci ba idan har isra'ila ta ɗauki wani mataki da ya shafi muradinta. yayin da majalisar ɗinkin duniya da amurka ke ƙoƙarin daƙile yaɗuwar wannan rikici now is the time to defuse and de-escalate babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kenan yake cewa yanzu lokaci ne da za a maida koba cikin kube a daƙile rikicin a kuma kai zuciya nesa to a gefe guda kuma saudiya da pakistan sun yi kira da a cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a gaza inda ƙasar ta saudiya ta nemi a dakile rikicin da ke yaduwa a yankin amma ba tare da ta ambaci harin da iran ta kai wa isra'ila ba a ranar litinin minista harkokin wajen saudiya faisal bin farhan al saudi ya jagoranci wata babbar tawaga zuwa islamabad a wata ziyarar zini biyu don duba yadda kasashen biyu za su kara yaukin hudar kasuwancinsu To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Da alamar dai sabanin da aka fara samu tsakanin gwamna Ubasani na jihar Kaduna da tsohon gwamnan jihar Malam Nasir Rufa'i na ƙara tsanani saboda bayan bayyana damuwa da gwamna Ubasani ya yi kan bashin da ya ce ya gada jiya talata majalisar dokokin jihar ta kaddamar da wani kwamiti don binciken bashin da kuma yadda aka yi da shi daga kaduna ga wakilin muryar amurka isa lawan ikara da rahoton wani ne dai karan farko da zaman majalisar dokokin jihar kaduna ya ɗauki ɗimi biyo bayan kudirin bin diddigin bashin da tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ciwo jihar kaduna da shugaban kwamitin bibiyar shiga da fitar kuɗi a jihar kaduna na masar dokokin jihar kaduna wato honorable mugu yusuf da karamar hukumar kaura ya gabatar ni a matsayina na chairman na public account committee na gan ba wanda ya fi cancantawa ya mubi wannan motion domin a samu a duba wayan ababen idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci ya idan contractor ne an baya kudi bai aiki da ya kamata ba ya idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa domin ba wanda ya wuce doka a dawo da shi ya da kudane domin a samu jihar maKaduna ta samu ci gaba honorable Harry Mara shine shugaban kwamitin ya labaru na Masar dokokin jihar Kaduna kuma ya ce ai wajibi ne dama su yi wannan bincike. An ciwo suka a madadin jihar Kaduna da dama har bashi da aka ci ma yana hana mu ayyuka biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa ga ayyuka kuma mutane yau ba su iya shiga gidajen su domin hanyoyi da aka fara aka bari an karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba yau muna ta biyan ba da ma an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mai wala da muke sha za mu san eh ga inda aka sa kuɗi kuma mu duk wa'inda suka ayyukan yan kwangilan wa'inda suka sani kwangilan da duk abin da ya faru duk ah, ba ta mun gama za mu kira ku kuma mu gaya muku ba magana PDP ba ko APC magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya sai dai kuma ɗaya daga cikin magoya goya bayan tsohon gwamnan jihar kaduna hajiya aisha galadimar da ta dawo daga hannun jami'an tsaro saboda sukar gwamnatin malam obasani ta ce lallai akwai sauran dambarwa to ai magana bashi shi aka ciwo bashin in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma bashi shi sa hannu aka ce shi aka ci duk abin da ka gama nasiru a jihar kaduna da obasani aka yi shi tun yana political advisor saboda haka maganar wani magana cewa shi ma ya ciyo bashin daga hawan shi ko wata shi da sun ciyo bashi gwamnonin da ke kasan nan to yanzu gashi za a bincike da irin basakan da aka ce an ciyo ba number one a bincike shi ma sai ya shigo cikin binciken uba inda aka zo za a yi saboda shi ma yana ciki inda magana na binciken inda magana za mu na Allah shi ma uba sai ya shigo bincike saboda shi aka ciyo to ai shi gwamna ne a to ko shi gwamna ne dole ai haƙoƙi aka ce maka magana na haƙoƙi na mutanen jihar Kaduna in dai magana ta Allah ce to shi ma fa yana ciki barista Muhammad Ibrahim Zaria na cikin masu sharhi a kafafen yada labaru kuma jigo ne a cikin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna kamata yi a ce duk abin da za a yi an fai shi tun ran gini tun ran zane ba kawai da rana tsaka sai da magariba ma ta sannan za a fara wani bincike sauran dole akwai ruwa ne ya yi tsami kawai a fito ga mutane gaskiya In da kansu na nan a haɗe ba za a yi wannan abun ba gwamnatin nan fa ci gaba ne daga wancan gwamnatin mafi akasari duk wanda suke cikin wannan gwamnatin suna cikin wancan gwamnatin da su aka ciwo bashin nan da su aka fara kashe kuɗin bashin nan da sauransu ko shi speaker nan ba da wancan gwamnatin yake ba har shi kanshi gwamnati ya je ba da shaida akan abin da ya sani akan bashi shi kuma mai haɗa shi da zuwa wurin gaban tunda shi kan sukan da aka ciwo da yawancin kwangilolin da aka bada da sauran ai na kawai kowa ma a kira shi alakar siyasa tsakanin gwamna Obasani da tsohon gwamna Nasiru amir Rufa'i dai ta kulli ne tun tsohuwar gwamnatin Olusegun Obasanjo kuma ba a taɓa jin tsohon gwamnan da gwamna mai ci ba tun a doguwar tafiyar siyasar da suka yi sai yanzu abin da ya sa wasu ke ganin rigima ce mai sarƙaƙiyar da ka iya cinye kujerun wasu masu mukamai da dama a jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa yanzu kuma ga mahmud da kashi na biyu na labaran duniya To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kama hanya zuwa ƙasar Italiya a jiran Talata don halartar taron ministocin harkokin wajen wasu ƙasashe bakwai inda ake sa ran zai bujiro da batun damuwa da hukumomin washington ke nunawa kan yadda china take marawa rasha baya wajen karfafa tsaronta kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce kazalika blinken zai dago wannan batu ga ita kanta china a ziyarar da aka tsara zai kai kasar ta sin a nan gaba kakakin ma'aikatar ta harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗa manema labarai a ranar talata cewa amurka ta lura cewa cikin 'yan watannin nan da suka gabata china na tura wasu kayayyaki zuwa rasha We have long made clear to Uh, the People's Republic Mila ya ce mun daɗe da faɗawa China cewa muna da damuwa da duk wani mataki da za ta ɗauka wanda zai taimaka wa Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Wata arangama da aka yi a ranar Talata tsakanin dakarun Sudan da sojojin ƙasar na musamman da ake kira RSF ta yi sanadin mutuwar fararen hula 25 a garin El Fashir da ke arewacin Darfur kamar yadda wani kwamitin lauyoyi masu rajin kare demokuraɗiyya ya ce. a cewar kungiyar lauyoyin wacce ke bibiyar yadda yakin na sudan yake shafar fararen hula an kwashe kwanaki ana kai hare-haren sama akan garin da ƙauyukan da ke kewayensa. To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai nan Amurka yadda tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke fuskantar tarin shari'u a kakar yakin neman zaɓe. Al'amarin da wasu ke ganin akwai siyasa ciki wasu kuma ke ganin wato ruwa baya tsami banza don haka eh, na tuntubi dr muhammad kabir hassan wani ƙwararre kan makamashi kuma mai fashin baƙi kan harkokin siyasa a nan amurka don ya duba mana wannan batu musamman ma ganin yadda ake ta faɗi tashin neman masu taya alkali yanke hukunci a shari'ar trump ta yanzu ta zargin sirrinta biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa sai ya ce da alama trump yana ya aikata laifuffuka don akwai shaida nuna cewa ya biya wannan kudin dubu ɗari da talatin na toshiyar baki kuma lauyan da ya ba da kudin ma ya je prisoner so akwai laifuffukan sannan kuma dai abin da ake gani kamar yanzu tun da wannan shekaran zaɓe ne akwai ɗan siyasa watakila da ya sa ake tuhuman shi yanzu tambaya ta biyu da aka fara tantance masu taya alkali yanke hukunci wato juro a shari'ar baya-bayan nan ta zargin ɓoye biyan kuɗin toshiya ga wata mai fina-finan batsa mutane sama da hamsin wato fema da rabin adadin mutanen au sun amsa cewa ba za su iya adalci ba au an gano cewa da ƙyar su iya adalci don haka ma sun bar tawagar juro din, me hakan ke nunawa ne wannan ba abun mamaki ba ne saboda Trump babban ɗan siyasa ne na Republican. Garin New York Democrats ne suke kontrolin kuma shi Trump abu ɗaya ne in kana son trump kana son trump in ba a ka son trump ba ka son trump ba tsaka tsakiya so za a sha fama kafin a sami wanda za su ce za su masa adalci shine za a ci gaba da yi kokarin tantancewa har sai an sami wannan mutum sha biyu kana ganin trump da lauyoyinsa na da dalilin zargin cewa ba za a yi masa adalci ba a new york ganin wurin tungar jama'iyyar dimokarace ce ko kuwa shi ma na da nasa e trump lalle yana ta kukan cewa ba za masa adalci ba wannan gaba ɗaya abin wichon ne amma duk laifuffukan da aka irgafa akwai ƙanshin gaskiya gaman wannan kuɗin da ya bayar dubu ɗari da talatin na toshiyar baki lauyan da ya ba da kuɗin an yanke masa hukunci ya tabbatar da cewa Trump ya bashi kuɗin ya bata amma shi abin da ake ma tuhumansa shine wannan kuɗin bai nuna inda aka fitar da su a kamfaninsa ba laifin ba ya biya karuwa ba ne a laifin falsifying karyata takardun harajinsa da ya tura ma gwamnati ne tambaya ta hudu kuma ta ƙarshe game da shari'ar zargin tsawala darajar gidaje ganin tun dama a attorney general ta new york latisha james ta sha alwashin tuhumar trump muddin aka bata wannan mukamin kuma ganin cewa babu wani banki ko cibiyar kuɗi da ke zargin cewa trump ya cuce su menene ra'ayinka kan wannan shari'ar eh da gaske ne babban attorney general ta jihar new york ta yi wannan alwashin cewa za ta hukunta shi in ta ci zaɓe ta zama attorney general so a america attorney general ma tsayawa takara yake a zaɓe shi na jiha kenan kamar kwamishinan ah, shari'a kenan na jiha shi ma zaɓe ake yi so ta tsaya kan one of alkawarin da ta yi shine in ta ci za ta tuhume shi so a kan wannan ta ci zaɓe ba za ka yi tuhuman wani ba a ƙasan nan in ba yana da laifi ba so duk da bankuna ba su fito suka ce ya ci kuɗinsu ba takaddun da ya ta bayarwa na karya ya nuna nan kuɗin gidajensa suna da yawa nan ya rage ana ganin cewa ya rubuta takaddun bogi with the intent to defraud shine abin da take tuhuman shi da shi an je gaban alkali alkali ya ce haka ne trump ya ɗaukaka ƙara so wannan kes ɗin zai ta tafiya ne har ya je supreme court akwai ana ganin yannan shekaran siyasa ne to amma da dai a ce bai ma wannan laifin ba bai karyata takaddinsa ba watakila da wannan abin ba zai faru da shi ba so akwai dan siyasa kaɗan amma kuma akwai dai shi ma nasa abin Dr. Muhammad Kabir Hassan kenan ke fashin baki kan shari'un da Trump ke